bayan zikirin juma'a duk wata kalma da za a faɗi koma bayan a wanda aka same su bayan kyautata farilla har suna da lokacin da za su mai da fila matsayin farilla a kansu a irin wannan zamanin zamanin shagala zamanin da farillar ma tana gagarin wasu mutane kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala hadisin da kowannen mu ya san shi wanda wasu ke kiran shi a hadifin wali ko hadisin a wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana mata taqarraba wata nafadin Allah subhanahu wa ta'ala riwayatan idan ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma ko ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi ko wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu a ah, ma'anan wannan hadisin shi wajibin bawa na farko shine kyautata farilla idan aka sami bawa ya kama kyautata farillar shi har ya zaɓi a kan farillar ma ya da wasu ibadu ya mai da su farillai a kansa to shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai biya wannan bawan ne ta asusun biyan farilla kamar yadda al-imam Kusiri yake faɗi ko walam musalli siwa fardin walam asubi malamai suka ce saboda ya mai da dukkan sallolin shi farilla na filfilinsa ya mai da dukkan azumumukansa na nafila farilla sai Allah subhanahu ta'ala ya biya shi a irin zubin da ake biyan farilla to da aka zo aka sami mutane a masallaci dama aka sami mutane ne a kora su zuwa masallaci a kora su zuwa ga Allah fa firru ila Allah ko kuma dama an ce firru ila Allah ai an san abin da ake nufi shine zuwa wajen da ake ambaton Allah shine zuwa wajen ambaton Allah subhanahu wataala zuwa ɗakunan nan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu wa yuzkara fi hasmuhu kaga dai wannan a watan shi in aka ce fassara akwai yau shi nassi watan in aka ce kamar ayin alqur'ani yana da ma'ana wanda shine ainihin ma'anan mamlukinsa to aka ce wa yuzkaru fi wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil qudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu al qulubu wal absar to na tabbatar wanda ya san yan tijaniya ya san almajirai shehu tijani idan ana wannan karin mana ya zai fara waige-waige yana neman su eh. Idan zai ji kai kai ka ce dai wannan ayan su Allah hannu, wa ta'ala ya rufa da fadin aya ko fi buyutin abin Allahu an turfa wa kara fi hasmuhu wa kara fi hasmuhu ko ka san dai aka ce wa kara fi Allahu za a ce karatun alqur'ani zikrullahi za a ce sauran tasbihi da tamidi tare ta haka ne sauran nau'o'in zikiri karantarwa ma إنما جعلت المساجد من أجل الصلاة والذكر وقراءة القرآن دك أما كي كاسن ذكري باك من لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل قبلي لا إله إلا الله ألا أدلكم في خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى zikrullahi ko zikrullahi to zikrullahi ka ba kaman zikru ismillahi ko ba kaman zikru ismillahi zikru ismillahi kuma ba kaman zikirin la ilaha illallah domin a cikin kalmomi duka a cikin jumloli ita kalma ce saboda kalmatu shahada amma jumla ce a wajen malaman nahau to a cikin jumloli duka babu wata jumla a duniya da ba a cikin shi komai ba banda alu lallan hakuri sai la ilaha illallah ita kadai ce jumlar da duk abin da ta kunsa Allahu ne to wai hasbu hasbuhu kenan ko a so kuma a ba irin wannan waje ana a maimaita wannan la ilaha illallah din wai karafi hasbu ko ana ambato ana yawaita ambaton sunan Allah subhanahu ta'ala dan kai ka san dai yanzu a kirga masallatai duka na duniya a tattara masallatai sai a ce wani masallatai ne aka fi zikiru ismillahi wanne cikin dakunan ne aka fi zikiru ismillahi ko to yusabbihu lahu fiha bil quduwi kuma aka kara bayani wal asali ne ne al qudu lokacin sammako da safe bayan hudowar rana ko daidai lokacin da take hutuwa ko bayan hudowar ta ba daidai lokacin da take hutuwa ba a sa lokacin da rana ta fata karkata ta juya ko bayan bayan yammaci kenan to kaga kaga ai ai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana bayani bil kutul asar karka dauka da safe da dare ne sai ya faɗi a wani hadisi wasta'inu bil qudwati war rawhati wa shay'in min al-durjati wasta'inu bil qudwati in kai lazimin safa ista'anta bil qudwati wal rawhati in kai lazimi bayan la'asar ista'anta bil rawhati wa shay'in min al-durjati tsakanin magriba da isha in kana kai wazifa to yanzu me ya rage cikin murtala ainihin mawdukin nassi babu abin da ya ko la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi kaga da Allah subhanahu wataala ya rubuta zikrullahi da iqamati iqamis salati ko zikrullahi daya iqamis salati biyu to yanzu saboda Allah ka duba kun ba irin wannan halakar ba ina ni almajiri ina zama kafada da kafada da irin su a alhaji kudiru saboda Allah su baro kasuwanci zuwa komin girman kasuwanci idan lokacin zikiri ya yi la tu ne yin tijara tun wala yana duk masu arzikin namu da almajiran namu la tu ne yin tijara tun wala bai kun amdikirillah saboda haka kai ce uwa a kamar yadda aka faɗi a farko muna da uzuri mai ƙarfi za mu tafi amma kafin tafiyan gaskiya ba da wani abu wanda tabbatar da ku wata tabbatarwa ba tabbatarwa ba da kasan kasa abin dauka ne don bai dauka ne ce ba da kara tabbatar da yan uwa tasbitan da tasbibon a kan abin da aka same su a kai wannan abin da aka samu ka same ku a kan shi wallahi shi ne tudun mun tsira rike masallaci a rike abin da ake cikin masallaci ya zama masallaci na so domin zikirin Allah ya zama masallaci rike zikirin Allah rike karatun alkur'ani rike ibada kuma duka wannan ba yana nufin cewa mutum ya manta da lamarin duniyansa ba ba yana nufin cewa mutum kada a gogayya da shi cikin ƙoƙarin Daukaka a cikin lamarin duniyarsa ba a tsaye ka'idar da tana nan irin ka'idar idan mun yi salati min yawmin jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dhawul bai'a ko fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi وابتغوا من فضل الله اما تدعكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون har a haka din ma ai kuna kuna kuna masallaci kuna kasuwa ma zakirai ne kuna wajen sana'a ma zakirai ne saboda kan uwa mu dage akan wannan a neman abinci ba zai hana zikirin Allah neman abinci sana'a ba zai hana ka salatin ka ba zai hana ka adadin ka da ka saba ba ba zai hana ka zikirin ka ba duk inda muke mu bari harshen mu ya zama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rikar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa wannan arabi din ko ka san ku daban-daban manzan Allah sallallahu alaihi ya bayar kowa gwargwadon yanayin tafiyansa kan da ya bashi shi ne shi kawai ya zama lahijan bi dhikrillah la yazalu lisanuka rataban bi dhikrillah kullum harshen kai ya zama akwai ambatan Allah a kai shi ne kai irin abin da aka baka to mu zama kullum harshen mu akwai ambatan Allah subhanahu wataala ba ko cikin kowane abu muke cikin kome muke abinda wannan abin shi ne dalilinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake tausaya wa bayi dalilinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake azumta mu wanda suka yi nisa da fitra suka yi nisa da da alqur'ani da sunna da ainihin tsaban lubbin zubdan karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sai su ce kaji wani shirme a ce wani dalili alhari ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa al tunsakuna wa tunsaruna a wani riwaya ko illa bi du'afaikum bi du'aihim wa salatihim wa tasbihihim ko wa ikhlasihim ashe wannan yawan zikirin Allah subhanahu wataala da ake yi yawan ambaton Allah subhanahu wataala zaman nan da muke yi an fasu zakiri na dinnan shine dalilin da yasa kul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما saboda ashe Allah subhanahu wannan ambaton Allah da ake yi wannan yawaita zikirin Allah subhanahu shine ma dalilin da yasa muke samun sassauci na rahmar Allah kar mu ce azabu da yawa sun yi yawa wato abin da yasa muke ganin yawa lalurori kullum mu ce rashin tsaro rashin kaza kuma sai Allah ya ta karo Eh, to abin da yasa saboda ba mu godiya ne ba mu godiya ne a lokacin da kake tuna yawan wannan matsalolin rashin tsaro ne kana tuna ni'imar numfashi kana gode wa Allah akan ta kana tuna ni'iman ka iya samu da kanka ka sha ruwa mai sanyi ka san duk arzikin duniyar nan bai kai ni'iman shan ruwa mai sanyi ba ka san kowane mai arzikin duniya in ya rasa ruwa zai iya bada duk arzikinsa saboda ya sami ruwa ya sha kana da ni'imar in ka sha ruwan ka je da kanka ka fitar da shi yanzu iskan nan da muke shaƙa ba shi ne ya zo ya nemi ya karanci a ƙasar nan ba aka fara neman ya za a fara neman oxygen ga marasu lafiyar cutar corona ko ya zama su abin da suke nema duk komai na duniya sun tara amma abin da suke nema iskan da za su shaƙa shi suke nema to so nawa kake gode wa Allah akan niman iskan da kake shaka ko akwai wanda bai shaka a cikin akwai wanda saboda talauci baya samun iskan shaka to so nawa kake gode wa Allah akan wannan niman so nawa kake gode wa Allah akan niman lafiya shin kana ganin kafi waɗanda ba su da lafiya tsoron Allah ne ko ibada ne ko kusanci da Allah ne me kafi su da Allah ya karbi nasu ya bar maka naka uwa uba sau nawa kake gode wa Allah akan neman imani neman musulunci ni'iman sulba da bayan Allah shin Allah subhanahu ta'ala baka ganin idanunka iri ɗaya ne da na Jacob da na da na kaza ko da na irin irin me sunan su ma kusa wannan marasa addini shine nake nufi da kaza a kira mutum kaza ko ba idanunku iri ɗaya ba ne kunnuwanku iri ɗaya baki iri ɗaya to me yasa Allah ya zaɓe ka musulmi shi shi ba musulmi ba ko wace irin ni'ima ce ta kai wannan ni'ima ni'imar da ba ka da hannu kwata-kwata cikin ta? to sau nawa kake gode alhamdulillah sau nawa kake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan waɗannan ni'ima musamman ga wasu ni'imomi ma har yanzu har yanzu dukan mu nan ba wanda ya taɓa ganin mutum ya kwanta da yunwa ya mutu saboda yunwa ko mun taɓa gani duk yadda muke cewa rayuwa ta yi tsada abinci ya tsada har yau ba mu ga wanda ya kwanta ya mutu dan yunwa Allah subhanahu ala zai ba mu abin da za mu ci ko yaya komin ba daɗi Allah ba zai hana abin da ɗan adam zai ci ya rayu ba akalla dai zai rayu to me muke yi na godiyar Allah akan wannan ni'imomin ko muna zaton za mu ci gaba da mutuncewa mu ci gaba da cewa matsala matsala matsala Allah ya ci gaba da tara mana ni'imomin duk da in muka damu da yawan matsala Allah ya jarabce mu da dan wani jarabawa Allah to yan uwa mu zama bayi na godiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na godiya kuma dariƙan shehu tijjani radiyallahu anhu faidan maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu dukansu suna nan a cikin da'iratul fadli shi kuma aka ce da'iratul fadli wanda yake cikin da'iratul fadli ba abin da ya rage faman balagal matluba falyas'a shakira wa illa fa jazmu ruhi na ulin rada shi gaba ɗaya rayuwarsa godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ba cikin 'yan kasuwa da Allah ba cikin 'yan kasuwa da Allah ba cikin masu kasuwanci su bayan Allah ya biya su a shi yana cikin masu duk abin da yake yi godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala a ni'imominsa marasu iyaka to mu zama masu godiya ga Allah masu yawanta godiya ga Allah masu kallon ni'imomin Allah idan muka zama haka to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari da rantsuwa ya yi alkawari da rantsuwa karimi ma dan adam baya alkawari ya rantsuwa ya samu balle Allah mahalicin bayi mare bukata zuwa ga abin da zai bamu ya ce la in na la azidannakum masanan larabci sun san wani irin eh, nau'o'in taukidi ne a cikin la'azi don na saboda Allah su matsala ba zai taba saba wannan alkawarin nashi ba mu zama masu yawan godiya ga Allah Allah su matsala zai yalwata mana arziki kuma idan muka ga ci baya in muka ga wani abu na damuwa to mu mai da shi zuwa ga kanmu mu tuna cewa gajiyawanmu ne kasawanmu ne Allah ya mana jarabawa da wannan yar bulaliyar nan ta dawo da mu ta faɗakar da mu domin wasu ana tunatar da su Allah ne da jarabawa wasu kuma ana tuna mai da su zuwa ga Allah ne da baiwa da kyauta ko mallam ta sako ila Allah mulaqafatul ihsani qayyida ilayhi bi salasil imtihani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda da'iman ta so kuna ila Allah mulaqafatul ihsani ya saka wa mu'assisin wannan zawiyar da wanda ya shahana ya yake shayar da sirrin man zawiya Allah ya saka masa da alkhairi ya kara masa yarda Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara tsawon rayuwarsa a yan zawiya gaba daya Allah subhanahu wataala ya kara albarka kuma gaba daya Allah subhanahu wataala ya kara albarka a cikin dukkan rayuwar Allah ya tabbatar da mu a cikin zikirin Allah subhanahu wataala Allah ya kashe mu akan abin da muke yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Saturday.